abin da ya faru shi ne kasan kwanakin baya mutane suna ce akwai kungiyar da yawa dukkansu suna ce suna kare arewa oh. har ya kai wani wuri kuma ba in man za mu yi magana da arewa wane ne za mu yi da shi shi ne muka gani kan wannan bai dace ba shi ne aka kira su northern elder forum su northern member din dukkansu daga acf ne oh. shi ne muka kira su yaya muna haka shi ne aka ce kwamiti a duba inda za mu yi tafiya domin kada muna raba hankali mutane ba san wane ne shi ne shugaban arewa ba shi ne muka ce su kawo mutane guda biyar mu guda shida a zauna a duba yaya za mu yi domin kada mu raba kamuna mutane arewa wato ku suwaye kuma su suwaye mm, arewa consultative forum wato shugabannin arewa consultative forum su kuma memba na arewa ne amma sun yi kome northern elders forum ba mhm. wanda mai kama su da yana shugabanci ba to shi ne muka ce ga oh. suka kawo mutanen biyar mu shi da za mu zauna mu bi ya za a yi tafiya da domin kada mu raba kan mutane mutane suna tunje mu yanzu ga arewa connotative forum da asanci shi ne platform ga kuma kwana nan an fita da wani abu kuma wai northern elders forum bayan da northern e-, e-, elders forum ya kamata tun tuni tuntuni dama abdulrahman ne yake da shi da na turaki an zo an hada an fama acf ina ne kuma Northern Elder Forum ya tashi kuma yanzu kaga mutane wannan tambaya ba ko. To amma kuma akwai rahotannin da ke nuna cewa kamar wannan kwamiti din da kuke niyya kafa ko ko kuka kafa da ku da ku ACF da kungiyar Northern Elders Forum na da alaka eh. da zaben da za a yi a shekara ta dubi da goma sha biyar. Shin haka ne koko? Ah, a a sai mun zauna tukunan bai kamata in gaya muku shi muku haka ba mu dai mun sa su a duba yaya za mu yi tafiya domin kada mu raba kan arewa eh to ma'ana amma dai ba zauna ai ba ai ko musulman bai zauna ko ba amma kafafen yada labarai sun ce na da nasaba da zaɓen da ke tafi na shugaban ƙasa to ai ba abin da ba za a faɗa ba amma abin da kagin a rubuce wanda har ayin koti nawa shine za ka bi. Wato kenan yanzu cewa kake wannan kwamiti da kuke kafa ko kuka kafa bai da nasaba ko kankani da zaben shekara ta dubi da goma sha biyar? Ah, Ni yan fada wannan ba ai kowa zai fada ai da fada abin da ya dame su. Zan mu fada abin da ya dame mu ba. Mm, wato watakila na da nasaba da zaben kenan. in akwai ɗan magana magana yi in kuma in akwai in akwai shi ɗan magana to ya mu tafi ya ra mu tafi da ko ba haka ba yawa to kaddara akwai shi idan akwai shi baka ganin kamar za ku bar ainihin tsarin ku na eh, rashin hada ayyukan ku da siyasa saboda kar a ce kun mara ma wani bangare baya ni na yarda na yarda cewa mun ce za mu yi siyasa na party bane ba ba wai ba haka wuri ba za mu yi siyasa ba gaba daya a siyasa na party ne ba za mu yi ba domin mutanen arewa akwai party da yawa a arewa to ba za mu yi siyasa na party ba amma dole mu yi siyasa ai ah, idan abun da ya dami arewa ba za mu yi magana na siyasa kullun na yi in ka duba duk magana ni akwai siyasa a ciki da amma ba zan yi na party ba wato za ku mara kowace jam'iyya baya kenan dukkanin jam'iyyun za ku mara musu baya a'a killa ba ka sani ba killa jami'in taro su aji mutum da ba ka sani yanzu ba